الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوة كان وتا عشرين أكو وتا هدو شكرة تدبو ɗaya da ɗari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma Shi ne ya dace da goma sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa a za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'ul haular rasul sallallahu alaihi wasallam yau kuma insha Allah za mu kammala tarihin Aliyu bin Abi Talib insha Allah idan ba manta ba a karatunmu na satin da ya wuce mun tsaya ne a shafi na tamanin da biyu daidai wanda a za mu tashi a kan gabar magana ta biyun ƙarshe ko ta ukun ƙarshe a hu radiyallahu anhu haka ne ko magana akan shahadar aliyu bin abi talib kamar yadda jawabi ya gabata dama an san cewa duka waɗannan alkhulafa'ul arba'a din da abubakar da umar da usmanu da aliyu su shahada suka yi mana dukkan su kashe su aka yi ba wai haka kawai mutuwa ta zo ta same su a kan gadansu ba to malai ce wa ba da rihlatin mubarakatin qadaha ali bayan tafiya mai albarka da ali bin abi talib ya yi, mala tafiya a rayuwarsa tafiya mai albarka tafiya ta da'wa, tafiya ta addini karrama Allah wajhahu yayi amfani da kalmar karrama Allah wajhahu sai dai malamai sun tsoratar kuma sun yi hani akan amfani da kalmar karrama Allah wajhahu akan shi Ali bin Abi Talib ko wanda cikin sahabbai su asalin shi'a suna amfani da wannan kalmar karrama Allah wajhahu ne don su fifita Ali bin Abi Talib akan sauran sahabbai cewa Allah ya karrama fuskarsa shi ya fi kowa shine bai taɓa sujada ga gunki ba to kalmar kamar akwai nau'i na wato nuna cewa shi ya fi duk sahabbai ga baki daya shi yasa a manhaji na ahlus sunna a manhajin ahlul hadisi ba a amfani da kalmar karramallahu wajhahu ga wani mutum keɓantacce sai dai kawai a ce radiyallahu anhu kamar yadda ake faɗa kan kowane sahabi amma wannan mai littafin ya fada cikin wannan zalla din mana wannan tuntube da gocewa na yin amfani da kalmar da kuma bai dace ya amfani da ita ba ina fata ana fahimta su shi'a in sun ce karamar Lawar jamu kamar wata magana da wani fa'ani ne ma wani suka ne ma ga sauran sahabbai ba wato waɗanda ba Aliyu ibn Abi Talib ba data wannan jawabi din sai a lura duk lokacin da shi mai littafin ya faɗa to gaskiya ba daidai ba ne ba kamar yadda malamai suka suka faɗa a fil islam ya yi tafiya a cikin musulunci na anhu ya ba da kariya wa addinin Allah ba zinan malahu ya ainihin wato baza dukiyarsa ya bayar da dukiyarsa in an ce albazalu bayarwa da infaki da taimakawa da ciyarwa atahum ma yu'adu min qada'illahi ta'ala yana cikin wannan yanayi taimakawa addini yaɗa da'awa amfani da dukiyar da Allah ya bashi wajen daga addinin Allah sai abin da aka yi masa alkawali sai ya zo masa shine mutuwa daman dai duniya ba wanda ke tabbata a cikinta kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هو شرعي سيتا تنتني متوى باب الذي tabbata, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام duk wanda ka sani mai karewa ne akan duniya ba wanda zai tabbata iya tsawon kwanakin mutum iya tsawon shekarunsa dole da wata rana za a ce babu shi kuma dama haka rayuwar take wasu su mutu a haifuwarsu kuma wasu su tsufa wasu kuma su shiga munzali na samartaka da tashi fatan mu dai Allah samu a hanya ta daidai Wani wa min mu'jizatin nubuwa yana daga cikin mu'jizozi na annabta annan ya sallallahu alaihi wasallama wasafa lahu tariqata istishhadihi manzon Allah ya siffanta wa shi Ali bin Abi Talib hanyar da zai shahada dama dama manzon Allah kafin ya bar duniya ya yi wa Ali bin Abi Talib bayani yaya zai yi ya shahada fa ana Ammar bin Yasir daga Ammar ibn Yasir annan nabiyya sallallahu alaihi sallama kala li Ali manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa wa Ali bin Abi Talib ashkan nasa rajulani mutanen da suka fi kowa shakiyanci mutane guda biyu ne an ce shaqi ana nufin wato shaƙi mutum wanda ba shi da albarka uhaimir samudin ladhi akarar naka uhaimir samud wannan mutumi na samudawa mutumin annabi salihu kenan da ya ce naqatullahi wasu ku yaha, fa aqaruha فدمدم bi ربهم بذنبهم فسواها jaki tasriri ne na hamid uhaimin jaki ɗan ƙaramin jaki cikin samudawa da ya soke taguwar allah ita ce taguwar annabi salihu alaihi salatu wannan shi ma yana cikin shaƙiye a duniya duniya ta rubuta tarihinsa na biyu wallazi yadrubuka ya aliyu ala hadhihi da wanda zai sare ka da wanda zai kashe ka ya aliyu ala hadhihi akan wato kanka yani karnahu wanda zai sare shi kuma ya sare wuyansa hatta tabtalla minka hadihi min ad-dam sai wato jini yayi ta tsiyaya yayi ta kwaranya shine tabtalla yi ta tsiyaya yayi ta kwaranya daga gare ka yani ne ya tafi jini yayi ta zuba har sai ya jika gemunsa kuma haka din abin ya faru za mu zo mu karanta ya aka yi aka kashe Ali ibn Abi Talib annabi ya ce wanda ya fi kowa shakiyanci yana cikin su wanda zai kashe kake wanda zai sare ka wanda zai zo ya doke ka har ya halakar da kai kaga sai na abubakar guba aka sa masa a cikin abinci ya ci wannan guba daga ƙarshe tasirin wannan guban ya kashe shi umar kuma mun karanta kisan dama da ku kun sani zuwa aka yi a masallaci aka soke shi kashe shi kenan usman ibn abbad shi ma mun karanta da ku shi kuma kun ga yankan rago aka masa to ali bin abi talib din ma bari ku ji abin ne fa fa an zaid wa kana ali radiyallahu anhu yuqin bi dalika ali Allah kara masa yadda yana da yaqini akan haka din yana da yaƙini akan abin da manzo Allah ya masa cewa zai same shi lalle za a zo a kashe shi ya yadda da wannan fa an zaid bin wahab an ruwaito daga zaid bin wahab ala yake cewa qadima aliyun ala qaumin min ahli basra ali bin abi talib wato ya zo wurin wasu mutane cikin mutanen basra basra wani state ne a iraki har a yanzu dinnan garin yana nan min al-khawarij amma cikin khawarijawa khawarijawa yan bid'a ne su suka fara wato faɗa da Ali bin sannan kuma suka fito na fito da shi sannan kuma su ne suka ainihin kashe Usman ibn Affan ta karkashin aka samu shi'a kuma duk tushensu guda a cikin su fihi rajul yuqalu lahu al-ja'd bin ba'ja cikin su akwai mutum da ake ce da shi al-ja'd bin ba'ja ja'd ibn ba'ja haka sunansa fa qala lahu ittaqillaha ya ali fa innaka mayyitun wannan ba kawarije al-ja'd bin ba'ja sai ya ce wa aliyu ka ji tsoron Allah dan fa kai za ka mutu ka duba malam shugaba irin ali bin abi talib jagora jarumi tsayayyen mutum wanda kowa ya san shi kowa ya san tarihinsa amma wani shahada yake cewa ya ji tsoron Allah saboda shi mai mutuwa ne فقال له علي سي علي بن ابي طالب يجي رضي الله عنه بل مقتول kar ma ka ce mutuwa zan yi a ni kashe ni ma za a yi ka duba tun yana raya ya san za a kashe shi waye zai kashe shi amma bai san waye zai kashe shi ba wannan mutumin ya ce ka ji tsoron Allah za ka mutu sai ce a'a bari ma dai ba wai magana mutuwa ba ni kashe ni ma za a yi mutuwar ma ba wai akan gadona ba a'a zuwa za a yi ma a kashe ni ya san da wannan zarbatun ala hada za a doke ni a nan shine darbatun ala hada za a buga ni a nan ya ƙasidu karnahu yana nufin wato za a sare shi a kansa da wuyansa ne هذه يعني لحيته من رأسه yana nufin wato jini zai ta kwaranya ya yi ta zuba ya yi ta zuba har ya zo ya jika gemarsa mala lokacin da aka doke shi din aka sare shi da ƙarfi aka buga masa a kwalkwalin kansa jini ya rinka zuba ya rinka tsiyaya ya rinka tsiyaya sai da ya jike masa jikinsa da sa sharkaf ba ka iya ganin komai sai jajen wurin na jini ahadin ma'ahud alkawali ne da aka riga aka yi shi wa muku da kuma abu ne da aka riga an hukunta shi hukuntaccen abu ne da Allah ya hukunta wa qad khaba man iftara wanda ya kirkiri ƙarya ya yi hasara ya tabi shine khaba wannan magana tana cikin safwatu safwa to ga aliyu ya tafi kuma za a tafi aljanna mutuwa ta zo masa قال الأصبغ الحنظلي al-asbagh al-hanbali yake cewa lamma kanat al-lailatu allati usiba ali yayin da daren da za a kashe aliyu ya zo radiyallahu anhu ata ibn tayyahi wani mutum mai suna ibn tayyah ya zo hina tala al-fajr yayin da al-fajr yake to ku rike sunan mutum ibn tayyah ya zo wurin Ali bin Abi Talib dab da ke tuwa alfijir kaga wannan ba lokaci bane da ake kawo mutum ziyara ko yuzinuhu bis salam sai yazo yake ce da shi lokacin sallah yayi Ali bin Abi Talib ka fito wa huwa muttaji'un mutasaqilun a lokacin Ali bin Abi Talib yana danki kishin shine muttaji' mutasaqil jikinsa ya yi nauyi muttaji'un yana kishin gide mutasaqil ga nauyin jikin jikin ya yi nauyi fa'ada saniyata wa huwa kadalik wannan ibnu tayyah ya sake dawowa yake cewa aliyu lokacin sallah yayi ya tarar da aliyu yana kishin gide jikinsa ya yi nauyi bai samu ya tashi ba ثم عاد الثالثة sai ya sake dawowa karo na uku faƙama aliyun yamshi aliyu ya tashi ya kimtsa yana tafiya don ya je masallaci wani abu ya faru ne a kufa saboda gwamnatin musulunci ta tashi daga a lokacin ali bin abi talib daga madina sai ta koma kufa kasar iraki ya tashi don ya tafi sallah ga abin da yake cewa shi ali bin abi talib ushdud ويعزمك للموت فإن الموت لاقيك اشدد هيعزمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع عن من الموت إذا حل بواديك اشدد حيازيمك للموت كلمة الحيازيم أنا نهوة الأمر الذي يحزن القلوب abin ديكي yake تاوى zuciya عليه yace damuwarka ta mutuwa ta tsananta zuciyarka ta shiga damuwa lil mauti saboda mutuwa fa innal mauta laqika lalle mutuwa za ta riske ka ka duba wannan mutumin kamar wahayi aka masa ishdud hayazimuka lil maut damuwar mutuwa zuciyarka ran ranka ya ɓaci kana cike da damuwa ta mutuwa fa innal mauta to amma mutuwa ba makawa dole sai ta riske ka wala za min al mauti kada ka tsoraci mutuwa kada ka birgita saboda mutuwa yake bawa kansa da kansa da hakuri idan halla biwadika yayin da mutuwa ta sauka a kwalinka yayin da mutuwa ta zo maka kar ka tsorace ta ka yi tawakkali ka nemi gamuwa da ubangiji kawai wannan magana Ali bin Abi Talib yake ta faɗa yana mai maimaita falamma al-bab baba saghir yana cikin tafiya ya zo wata karamar kofa zai shiga masallaci shadda alaihi ibn muljam sai ga ibn muljam sai ya ɗaure Ali bin Abi Talib ya shaƙe shi a wuya darabahu kawai sai ya samu ƙarfe sai ya kwankwatsa masa wannan ƙarfe ɗin a makwarkwadarsa ya buga masa ka san malam ko ba a fasa maka kai ba Allah kiyaye wata rana haka kana miƙewa baka sani ba ka doki wani abu da da makwarkwada kanka ji za ka yi wani hajijiya na kama ka kamar za ka tashi daga duniya to wannan malam karfe ya samu ya rinka dankara masa a makwarkwadar shi sai dai daga daga da kan sai jini sai jini sai jini wa an shekin shekin min quraish an ruwaito daga wani dattijo cikin qurayshawa anna aliyan lamma zarabahu ibnu muljam sunan wanda ya kashe ali ibnu muljam yayin da ya doke shi sai ali bin abi talib yake cewa fuztu wa rabbil kaaba na samu rabo na rantsi da ubangijin kaaba ni kam na dace فزت daga faza ya fuzu ne faqad faza fawzan azima yace na rabauta na dace wa rabbil kaaba na rade da ubangijin kaaba wa muhammad bin ali annahu lamma duriba yayin da aka doki ali bin abi talib ausa banihi yayi wa ƴaƴansa wasiya da maganganu na alkhairi da riko da addini amma da yi musu wasiya akan khalifanci ba kamar yadda zamu zo mai bayani Sun لم ينطق إلا بلا ilaha illallah hatta حتى bayan wasiya da maganganun da ya faɗa bai sake cewa komai ba abu na ƙarshensa shine la ilaha illallah dama manzo Allah ce man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda zancensa na ƙarshe a rayuwarsa ya zama la ilaha ne to ana masa albishir shi dan aljanna ne yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah alladhina amanu waɗanda suka yi imani da Allah cikakken imani na gaskiya Allah yana tabbatar da su da wato zance tabbatacce a wannan duniya da kuma lahira tabbataccen zance shine faɗin la ilaha a rayuwa kuma da faɗin la ilaha idan za a bar duniya malam yi addu'a iya addu'a Allah madaukin sarki ya maka arziki idan mutuwa ta zo da riskarka ka cika da kalmar la ilaha illallah iya rabo kenan da Allah zai maka ka rinka addu'a a sujjadarka ka rinka roƙon Allah wannan falala cewa Allah madaukin sarki ya azurta ka da kammalawa ya azurta ka da cikawa ya azurta ka da hattamawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan duk wanda ya cika da kalmar la ilaha illallah to in Allah ya soya da diyin da aka kai aka kawo da zai shiga aljanna eh ba cewa aka yi in kace la ilaha illallah kana mutuwa gidan aljanna za ka shiga ba kamar yadda da yawa wasu suka fahimci haka amma ba haka ake nufi ana nufin dai in dai mutum ya ce la ilaha illallah to in Allah ya soya da dan aljanna ne amma zai iya yiwuwa yana da wasu kurakurai da wasu laifuffuka to kuma Allah madaukin sarki zai masa azaba in ya ga dama saboda waɗannan amma dai ƙarshen sa dai ba zai tabbata a cikin wutar jahannama ba to shi yasa kaga wannan abun albishir ne ga wanda Allah madaukin sarki zai azuta shi da faɗin la ilaha illallah kuma dace ne dace ne za ga wani ra'ayi rayuwar gaba ɗaya ba a ce ya ce la ilaha illallah ba kuma wannan ba yana nuna cewa shi ba dan aljanna bane ba kada a ce wai dan mutum ya mutu ba a je ba a ji ya ce la ilaha illallah ba wai wannan yana nuna cewa a shi ba dan aljanna bane ba haka bane ba wasu ɗin yan aljanna ne kuma suna mutuwa aljanna za shiga amma kuma ba su ce la ilaha illallah ba ba a ji sun faɗa ba yayin da za su mutu wannan ba yana nuna cewa ba su da imani bane ba ana ba da labari wata rana a asibiti wata baiwa Allah tana jinya ciwo ya tsananta yar jinyarta tana ta ce da ita ta ce la ilaha illallah tana ta maimaita mata kalmar la ilaha illallah a gefanta akwai wata kuma mace kirista arniya ita kuma ita ma a gadon tana kwance to lokacin an fi kyautata zaton ita wannan musulman ita ce mutuwa ta zo mata saboda jikin ya tsananta malam duk wani taimako da za a bata a riga an bata an bar wa Allah kuma da mulkinsa ana wannan faɗin la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah ana maimaita kawai sai aka ji wannan arniyar matan kiristin kuma ita kuma tana faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ana faɗa kuma tana faɗa ana faɗa tana faɗa mala ashe mutuwar ga wannan arniyar ta zo kawai sai mutuwa ta zo ta ɗauki wannan arniyar bayan ta ce la ilaha illallah shi kenan kaga ta dace to wannan shine zaka ce wane ne ya mutu kuma zai shiga aljanna a duniya bai taɓa yin aikin alheri na addini ba ko kuma wane ne ya mutu zai shiga aljanna bai taɓa yin sallah ba wataƙila za ka yi cewa kai babu ya za a ce mutum bai taɓa yin sallah ba ya mutu shiga aljanna to kaga dai wannan ba ta taɓa yin sallah ba ba ta taɓa yin azumi ba kafira ce tsantsa amma Allah azurta ta da cikin da kalmar shahada Ta ga ta dace an gane na'am alfa ce nan alfa ya ce ba wanka ba <laughs> gaskiyar ka alfa wato ta tafi da abin nan kenan ai alfa wankan ba na ba dole bane ba wannan wanka na musulunta ba wajibi bane ba mustahabi ne in an samu an yi fa idan ba a samu yi ba kuma ba dole bane ba amma dai ta dace to kaga yana da kyau mutum ya yi ta addu'a cewa zaka ya ubangiji dan albarkar yawan fadin la ilaha illallah da nake da zikirin da nake da ambatan da nake Allah kai min alfarma ya madaukin sarki mahalicin kowa da komai ya Allah kai min arziki idan ka zo daukar raina ka azurta ni da cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka rinka yawaita wannan addu'ar insha Allah Allah ba zai kunyata ka ba da taimakon Allah Allah zai baka na'am ta faɗi kalmar ba ta san ma'anarta ba zalika fadlullahi yutihi man yasha ai Allah bai ba ta tsawon kwanan da Allah ta je ta karatu ta san ma'anar ba ta dace ba ce ta ci bulus ba eh ta dace za a ci ta samu tawfiqi Allah ya ba mu dacewarsa Allah ya ba mu dacewa haka yace cewa la ilaha illallah hatta qubir wa ghassalahu ibnahu al-hasan wal husayn ƴaƴansa guda biyu su suka yi masa wanka da al-hasan da kuma husayn wa abdullahi bin ja'far da kuma wato abdullahi ibn ja'far dan gidan dan uwansa kenan ja'far ibn abi talib wa salla alaihi al-hasan radiyallahu anhu al-hasan shi yayi mai sallah ka san tsakanin hasan da husaini hasan din shine babba husaini shine karami kuma tsakanin su ma akwai wajen shekara ne ba wai an ce wai Hassan da Husaini wai ana nufin <laughs> dole ga tura na ɗaya kafi su kamar Hassan da Husaini ba ke kenan za ka yi sa ƴaƴan Hassan da Husaini tsakanin su ma shekara biyar ma wannan na farkon ka sa masa Hassan bayan shekara uku an haifa maka wani ka sa masa Husaini ba sharaɗi ba ne Hassan da Husaini sai wai waɗanda aka haifa lokaci guda don Hassan da Husainin jikokin manzon Allah ɗin. ba lokaci guda aka haife su ba wa da ƙani ne da babba ne da ƙarami an gane wannan ku? sannan dangane da Ali bin Abi Talib gawarsa da da farko tana kufa amma wani abun mamaki abin da ake faɗa a tarihi ba yanke kansa aka yi gabaki ɗaya fa kan Ali bin Abi Talib dai ba a san aina ke wannan malamai sun yi bayani akan wannan a ina kan ali bin abi talib yake ba sani ba sai da aka guttule kan gaba ki daya gangan jikin an sa shi a kufa to amma shi ma wannan ya tabbata cikin tarihi cewa ɗansa hassan ya tone gawar ya ɗauke ta ya tafi da ita madina to amma tarihi bai faɗa ba cewa shi ya isa da gawar madina an binne ta ko bai isa da ita ba amma ya tabbata dai aliyu ibn abi talib din baya ba Iraqin ba da ake bada inda ake tare yawa yan shi'a ana ta wane ne ga kabarin ali bin abi talib ana ta bautar wurin ana ta menene ana ta waya da sauransu hasan tuntuni ya ɗebe ya ɗauke gawar ya tafi da ita to amma ana tsammanin ko wani daji ya samu a hanya ya je binne ya gawo mahaifinsa saboda rikicin duniya yana da yawa a wannan lokacin ya ji tsoron kada gawan babansa ta wulaƙanta ta kaskanta da aka sai ya tone gawar ya tafi da ita to amma tarihi bai nuna ingantaccen tarihi bai nuna cewa ga ga inda aka ajiye gawar ba ya isa madina in ya isa madinan a ina ne ba a faɗa ba amma dai baya baya raki a kun bance wannan da ke ko to haka sunnat Allah sunnar ubangiji take a rayuwa malam um, za ga bayan Allah manya manya irin wannan yanzu ka duba a ce a ce mutum ya mutu a guntule ma kan gabaki ɗaya ma kan duk aka mutsuri Ali bin Abi Talib ba sai dai a yi ƙoƙarin a bi hanya ta gari a gama da duniya lafiya wannan duk rayuwa ce ta duniya lahira kuma sai an je to labarin lahira illa ba'da al-wusul sai in an isa kuma faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara buka'u muawiya radiyallahu anhu alayhi muawiya ibn abi sufyan in shi'a suna ta riwaito ruwayoyi na zagin sa da sa da ɓata shi har ma da riwayar wani hadisi na ƙarya maudu'i da suke yi damar ɗabi'a su ne in shi'a suna yin ƙarya wa annabi ya tabbata hadisan da shi'a suka ƙirƙiro na ƙarya suka jefa cikin littattafan musulunci hadisi sun kai dubu ɗari uku na ƙarya zuzurutun ƙarya ce kawai aka danganta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama akan falalar ali bin abi talib da kuma falalar ahlul baiti da kuma zagin da yawa daga cikin sahabbai cikin hadisan da suka yi na ƙarya akan muawiya wai suna cewa wai annabi ya ce idza ra'aytum muawiya ala minbari faqtuluhu idan kun ga muawiya ibnu abi sufyan akan minbari na to ku kashe shi shi wannan muawiya din sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam kuma usman ibn eh, affan ya sa shi gwamna a ƙasar sham ya samu karbuwa a wannan ƙasa ta sham din kuma yana da dangantaka da shi usman ibn affan daka yana cikin iftira'at da ƙarirai da su shi'a suke yi wa shi mu'awuya ibn abi sufyan cewa makin ahlul baiti ne kuma makiyin ali bin abi talib ne kuma kaza da kaza da sauransu wanda waɗannan duk ƙarerai ne kamar yadda malamai sun mai da martani a cikin littafansu irin su abubakar ibn al-arabi a cikin al-awasim min al-qawasim da irin su al wa nihaya ta ibn kasir da irin su asir alamin sir alamin nubala na imam al-hafiz al-zahabi da kuma sauran malamai na duniya na sunna da suka mai da martani akan wannan ina jin idan ba kuma manta ba na mana bayani akan asalin rigimar shi mu'awiya bin abi sufyan da ali bin abi talib shi yana da dangantaka da usman ibn affan sannan kuma gwamna ne cikin gwamnonin usman bin affan waɗannan khawarijawa da suka yi taro suka je suka kashe usman bin affan suka yanka shi a madina bayan an kashe shi ali bin abi talib an yi masa mubaya amma mutane sham ga baki daya suka ce su ba za su yi wa ali bin abi talib mubaya ba mana ba za su yi masa cappa ba ba su kuma yadda da shugabancinsa ba har sai in ya yi kaza za mu faɗe shi insha Allah muawiya ibn abi sufyan ali ibn abi talib ya aika masa cewa ka zo da kai da mutanenka ku yi mubaya'a ku yadda da mulki na muawiya ce ba zan yadda da mulkin ka ba har sai in ka kamo waɗanda suka kashe khalifan manzon Allah Usman bin Affan ba tare da ya zubar musu ko ya tambatar musu ba ka je ka kamo su ka rike su a hukunta su hukuncin da ya dace da su a shari'a idan ka yi wannan ka rike su suna hannu ka hukunta su to za mu yi maka baya da ni da mutane na na sham suna kuma tewa mutane sham kuma rasa sham a gurin ali bin abi talib ba karamar hasara bace ba shi ko aura ya riga ya dabbin kasar sham ba wanda sai motsa dole suna karkashin su kuma suna son su sosai saboda yana taimaka musu kuma ya musu mulki da adalci wannan shine farkon samuwar rigimar Ali bin Abi Talib ya shirya daga Madina ya tafi Basra yayin da ya samu labarin da Talha da Zubair ibn al-Awwam za su tafi Iraki din a dan su je su abin da za su shi ne yake ce da mutane a cikin sahabbai na wannan lokacin ce duk kowa ya hau abin hawa a ruga da gudu a je a riski Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Zubair Talha ibn Ubaidillah ya ce a je a kamo su a je a hana shiga ƙasar iraki kada a basu don kas su je saboda su ma suna goyon bayan ma'auya ibn abi sufyan masu ba da fatawa a cikin yawon wai ko su kawai